Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsi kan mitoci da suka hada da 16, tara da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana jin mu ta tashar VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niyya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a sashen hausa na voa.com ko kuma wato sashen hausa kenan voa.com Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba ya kuma makiri ne tare da mamadu Lalo muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar kungiyar masu safaran kayan amfanin gona da dabbobi a Najeriya sun koka akan yawaitar biyan haraji da wasu ke ikirarin hukumomi na musu akan hanyoyi. su kuma ma'aikata a hukumar yi wa kamfanoni rajista a najeriya suna yin wani yajin aiki na sai ba ta gani kuma suna zargin rashin biyan su karin kashi tara a cikin ɗari na albashinsu a kan da gangan bayan haka za ku ji hirar da wakiliyanmu wato wato wakilinmu sale shehu ashaka ya da rebecca samuel daya daga cikin iyayen 'yan matan chibok da kungiyar boko haram ta yi garkuwa da su inda ta bayyana matukar damuwanta na rashin samun 'yarta. haka kuma muna ɗauke da hira da wakiliyanmu madina dauda ta yi da sakataren jam'iyyar apc mai mulki a najeriya na ƙasa da ake kira mai mala buni a kan irin nasarori da gwamnati ta samu tun lokacin da ta kama ragaban mulkin ƙasar sai kuma sharhin wasu jaridun ƙasar niger da muni barma zai gabatar akwai saƙonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Wasu kasashen Afirka uku za su gudanar da muhimman zaɓuka a watan Agusta mai zuwa, waɗanda suka haɗa da Angola da Kenya da ruwanda Kuma duk da cewa ƙasashen uku na da bambanci a tsakaninsu dukkaninsu zaɓukan za su kasance masu jin hankula. A Rwanda wacce ƙasa ce 'yar ƙarama da ba ta da iyaka da teku za a yi zaɓen shugaban ƙasa ne a makon farko a tsakanin ranakun uku da hudu ga watan na Agusta. kuma dan takarar da ya fi farin jini shine shugaba paul kagame wanda yake mulkar kasar tun bayan kisan kare dangin da ya faru a shekarar 1994 a kenya kuwa zazzafar karawa za a yi a ranar 8 ga watan na agusta tsakanin shugaba uhuru kenyatta da shugaban yan adawa raila odinga kungiyar tarayyar turai ta eu ta yanke shawarar cewa ba za ta tura masu sa ido a zaben da ba amma za ta tura masu sa idon 100 zuwa kasar kenya ƙasa ta ƙarshe ita ce angola mai arzikin mai a kuma ranar 23 ga watan agusta kasar wacce ke kudancin afirka za ta gudanar da zabenta na farko cikin gwamman shekaru ba tare da shugaba jose eduardo dos santos akan karagar mulki ba dos santos mai shekaru 74 wanda ya sha zuwa kasar spain neman magani zai sauka daga mulki bayan da ya kwashe shekaru 38 yana mulkar kasar ta angola zaben ba zai kasance mai tattare da rudani ba domin 'yan kasar za su yi zaɓi ne tsakanin da jam'iyya mai mulki da kuma ta 'yan adawa wakilin majalisar ɗinkin duniya a kan yunkurin samar da zaman lafiya a rikicin gabas da tsakiya ya yi kira da samar da maslaha cikin gaggawa a kan rikicin da ya tabaibaye wato masallacin al'aksa wanda yahudawa ke kira temple mount da ke birnin kudus yana da matukar muhimmanci a samu mafita a kan wannan rikici daga nan zuwa ranar juma'a da ke tafe idan wato in ji wakilin majalisar ɗinkin duniya da ake kira nicole mladnov ya yi wannan hurici ne yayin da yake ganawa da manema labarai bayan wata tattaunawa sirri da ya yi da mambobin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya kuma ƙara da cewa haɗura da ke ƙasa za su iya ƙara ta'azzara idan har aka kai lokacin yin wata sallar juma'a ba tare da samun maslaha ba miladinov ya jaddada cewa yana da matukar muhimmanci a ci gaba da tafiya akan turbar da aka saba tun shekaran 1967 wajen tafiyar da masallacin da wajen ibadar yahudawa da ke a birnin kudus ministoci daga nahiyar turai da afirka na wani taro a tunisia domin nemo bakin zaren matsalar kwararar 'yan gudun hijira da ke fitowa daga afirka zuwa turai inda sukan bi ta tekun mediterranean mai cike da hadari bayan sun taso daga libya a wata matsaya da suka cimma a jiya litinin a birnin tunis ministocin sun amince su tunkari matsalar ta fuskoki daban-daban waɗanda suka hada da fayyace mutane cewa irin haɗarin da ke tattare da yin ƙaurar ba bisa ka'ida ba da yiwuwar maido da su gida tare da tattaunawa kan dalilin da ke sa bakin haure ke barin gidajensu da kuma ɗaukan matakai akan masu safarar mutanen ƙasashen da suka hada da wannan taro da suka halarci wannan taro sun hada da algeria da austria da chadi da masar da faransa da jamus da italiya da libya da kuma mali sauran sun hada da malta da niger da slovenia da switzerland da tunisia da kuma estonia wacce ke rike da shugabancin majalisar kungiyar ta tarayyar turai babban mai bada shawara kuma sirikin shugaban amurka jared kushner ya musunta cewar zarge shi ko wani daga cikin gangamin yakin neman zaben trump ya yi wata ganawa da ba daidai ba da rasha a gabani ko kuma bayan zaben amurka da aka yi a bara babban ɗan shugaban shugaba trump donald trump jr da tsohon shugaban gangamin yakin neman zaɓen trump paul manafort suna bada sun bada bayani ga kwamitin majalisar dattawan amurka mai kula da fannin shari'a kushina wanda ya aure 'yar shugaban ƙasa ivanka yake kuma yake zama babban mai bada shawara ya faɗa wa manema labarai cewar yi wa shugaba trump da kuma amurka aiki abin alfahari ne da kuma wata dama da ya samu a rayuwarsa yana kuma nuna godiya ga wannan daman da aka bashi domin yin aiki da wasu muhimman batutuwa waɗanda suka hada da samar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya da farfado da kaifin basira da amurka ke da shi wajen fitar da dabaru surikin na trump bai amsa wata tambaya da manema labarai suka mai ba a ɗaya bangaren kuma shugaban amurka donald trump na ci gaba da nuna matsin lamba ga 'yan republican da su amince da dokar samar da sabon tsarin kiwon lafiya yana mai cewa an yi ta maganganu ba tare da aiwatar da wani abu ba yayin da ke magana a ɗakin karɓar baƙi da ake kira blue room a fadar white house shugaba trump ya cicciki sanatoci 'yan jam'iyyar republican inda ya ce ba su cika alkawarin da suka ɗauka na kawarwa tare da mai gurbin dokar tsarin kiwon lafiyan nan mai rahusa ta affordable care act ba wacce gwamnatocin tsohon shugaba barack obama ya samar labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ƙungiyar masu safaran kayan amfanin gona da dabbobi a Najeriya sun koka a kan yawaitar biyan haraji da wasu ke ikirarin hukumomi ke musu akan hanyoyi wanda suka ce hakan na kawo cikas ga ayyukansu ga wakiliyarmu zainab babaji da karin bayani Ƙungiyar masu safarar kayayyakin amfanin gona da dabbobi a Najeriya sun koka kan yawaitar biyan kuɗin haraji da wasu da ke ikirarin hukumomi ne ke yi musu akan hanyoyin Najeriya. A wani taron tattaunawa tare da haɗin gwiwar hukumar 'yan sanda ƙungiyar ta bayyana cewa yawan kuɗin haraji da ake tsawwala mata ke janyo hauhawar kuɗin kayayyakin abinci da tsadar nama a faɗin Najeriya. Shugaban ƙungiyar ta masu safarar kayayyakin gona da dabbobi a jihar Plateau Yusuf Samuel Haman ya ce sun ɗaura aniyar yaƙi da masu yi wa talaka zagon ƙasa. Ana misali, ka siya hatsi daga Sokoto za ka kai Lagos. A kowane jihar da ka shiga fa mutanen nan sai su caje ka dubu goma dubu ishirin yayin da kai kayanka inda za ka sauke kasar za ka yi lissafin nawa ka kashe kuɗin mota nawa ka kashe a kan wa'annan mutane da suke tsayawa hanyar suna karban haraji wanda dokan kasa ya hana mun fito ne mu gawa duniya za mu yake irin wa'annan ababai muna rokon gwamnati na kowane jiha a najeriya da kansu su duba su cire mutanen na a hanya Su ma shugabannin kungiyar Fulani sun bayyana irin ubar da suke fuskanta a hanyoyin Najeriya. Sunana Muhammadu Abdullahi Hari ne memba ne na mai Allah. shine babba shine wanda direbobin nan suke kuka ai yana dawowa kan bafulatani ne because kayansa aka dauka shi zai biya kuɗi. Sannan kuma abun mamaki suna nan ɗin sai a wuce da shanun da na sata da na gaskiyan duka ba za ka ji wai an wai su din sun iya su an kama wata saniya a hanya ba to amma waɗannan din kun iya bincike ku gane cewa jami'an gwamnati ne ko kuma barayi dai haka babban damuwan shine zaka zo yawanci a point nasu zaka samu suna tare da police so eh, automatically in ga wannan kai baka da magana amma ka ce ba gwamnati a ciki don inda ga mai rigan gwamnati duk aika an gama gwamnati na wuri sunana damina musa shaibu Pilato Secretary na Gan Allah Fulani Development Association of Nigeria. Matsalar mu ita ce idan aka ga fulani sun sa shanunsu a mota za su kai kasuwa yan sanda ko sojoji ko yan revenue sai su take masu haƙƙi su ce masu lalle sai sun biya wasu kuɗi na daban wanda kuma ba receipt ake bayar ma plateau state government ko kuma local government da aka sa wannan checkpoint ba ka ba da ɗari biyar dubu ɗaya a kowace saniya kamin ka kai kasuwa in ka je kasuwa kuma akwai road block legal one ɗin wanda ya dace eh. ka sake kuma ka biya to wannan abu yana ci mana to a ƙwarya. shi ko shugaban kungiyar direbobi na ƙasa reshen jihar plateau sikiru osama bello ya ce kamata ya yi gwamnati ta sa ido sosai don tarwatsar da irin waɗannan ɓata gari kamar a jiha guda ma sai ki samu wajen karɓan kuɗi har ya kai waje uku kamar yanzu a benue a nan kafin ki shiga makodi in kin wuce toll gate akwai in kin je bandikiya a um, adiko akwai in kin je bandikiya akwai yanzu kamar daga a nan plateau sun ce daga edo suka zo ranar monday da ta wuce awa biyu muka yi muna rigima da su a nan kuru to ya za ka zo daga yado kana zo kana karban kuɗi a hannun mutumin plato duk kowa na da manufa ne a samu wa talaka sauƙin abin da zai kai bakin shi idan aka bara mana baya aka raba jami'an tsaro local government to local government akan hanyoyin da aka san suke tsayawa a ajiye jami'an tsaro a wurin saboda yanzu ba jami'an tsaro a wurin idan sun zo kawai za su sa kusa hanya sun karbi kudin mota ɗaya biyu uku sai su gudu. A bangare guda kuwa wakilin speta janar na 'yan sandan Najeriya ASP Yahaya Usman Yusuf ya ba da tabbacin tsaron lafiyar al'ummar Najeriya da dukiyoyinsu. Ko kwanan nan akin ji a cikin wannan conference da aka yi akwai wasu 'yan sanda da aka kama tare da wayannan mutanen escort suka kama su an tafi da su Abuja. Duk inda muka gaza muna so a gaya mana saboda mu gyara. sannan duk wani dan sanda da yake da hannu a cikin wannan an same shi ba barin shi ake ba insha Allah yan sanda ba za su kasa gwiwa ba hakki ne akan mu ba mu kare al'umman kasan kasan nan Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya To madalla a gaida Zainab Babaji ma'aikatan hukumar yi wa kamfanonin rajista a najeriya suna wani yajin aiki na sai ba ta gani akan zargi da suke yi na rashin biyan su karin kashi tara cikin ɗari na albashinsu akan da gangan ga rahoton da nasir adamu el hikaya ya aiko mana ma'aikatan hukumar yi wa kamfanonin rajista na Najeriya Corporate Affairs Commission sun auka yajin aiki inda suka rufe kyamaren shiga hukumar da hakan ya sanya ba shiga ba fita. Ma'aikatan da ke korafin da ganga aka ki biyan su karin kashi tara cikin ɗari na albashinsu na musamman sun yi zargin shugabannin hukumar sun kara wa kansu albashi saboda tsabar haɗama. Shugaban ƙungiyar ma'aikatan Ibrahim Kirfi ya ce san ba za su yi ƙasa a gwiwa ba, ba ko za su saurari wani bayani ba sai an biya su su, da yanzu haka ya kai bashin naira miliyan 80. An juma ana ruwa ƙasa na shinyewa, an yi alƙawarin iri iri a baya ba a cika ba akwai yasa yanzu alƙawarin da muka fi ganewa mu gani a ƙar kowa ya ji alaɗa cikin akan ɗinsa tunda mun san tsarin biyan ba wani tsari ne mai wahala ba kowa san tsarin TSA ne yanzu wanda suke wannan sarrafa kuɗin nan yanda ake biya ma'aikatan mu ne membobin mu ne mun tattauna da su akwai matsaloli suka ce in aka ba su dama awa biyu ya isa suna shiga in suka aikin su awa biyu suna gamawa ko zai gana su kuɗin kuma na tabbatar maka wannan in da mu za mu so a ce shugaban ƙasa ya shiga cikin wannan abu don muna tabbatarwa shi kansa mataimakin shugaban ƙasa maybe ba a bashi bayanin da ya dace game da abin da ke faruwa in da zai muna so ya neme mu mu da shi mu masa bayani bayani ga rekodinmu ga nasu a gaba mai gaskiya tsakanin mu da su. Wannan takun saka dai ya faro ne tun wajajen shekara ta goma sannan aka ci gaba daga uku inda aka fara biyan kuɗin amma daga bisani shugabannin hukumar suka dakatar. Shugaban hukumar Bello Mahmud ya ce ba zai iya biyan wannan kuɗin ba dan ya ce hukumar kula da ƙarin albashi da alawus ke da wannan haƙƙi. Wanda muka yi da su kwanan nan mu bi wata hanya da za mu saka musu kan albashi da hukumar ta rage. Mun samu hanya tsakaninmu da su mun yadda cewa za mu bi wannan hanya da muka zo wurin gudanar suwa sai magana cewa ah, wannan abu ne wanda ya shahi policy kuma dole sai magabata sun yarda da shi ko mu ta suwa wata action board ita ke da iko badon da policy to da yake babu hukuma a yanzu a commission din sai aka zama minista shi ke da wanga iko muka kai minista mu bi wata hanya mu sanya musu kan wannan abin kuma suna da sanin da wannan abin minista ya yadda ya sa hannu eh, abin da ya cewa yana yana yiwa a yi manyan su mun kira su national board din su mu yi musu bayani su kuma sun gamsu sun yadda da abin da minista yayi da abin da mu muka yi sun gaya musu waɗannan yaran ga abin da aka yi kuma su suna ganin cewa sun gamsu da wannan abun a jawon yaji aiki a koma aiki suka ce a samu su yanzu masu ke so ba sun suka yi a kori management staff na commission din nan. Wani zargi da shugaban hukumar ya musanta shine na zumbula kuɗi ko ko harkokin almundahana ga wani ginin majiyar motoci na hukumar da aikin ya zama tamkar cinikin alfadari in ji ma'aikatan. Ma'aikatan da sun tare a bakin hukumar don tabbatar da basu bar wata dama da wani daga cikin shugabannin zai iya shiga hukumar ba. Suleiman Gire na kan gaba cikin ma'aikatan da suka ce sai sun ga abin da ya ture wa bozo naɗi. Mun gaji da gafara da sa ba mu ga ƙaho ba. Sai in mun ga ga kuɗi an biya wannan ya ce ya samu alat mun buga na Port ya samu alat mun buga na sokoto ya samu alat mun buga na maiduguri ya samu alat mun buga na lagos ya samu alat wannan shi ne kawai abin da zai sa mu dawo yajin aiki muna nan har illa ma sha a ta jami'an tsaron cikin gida na hukumar sun zama sai kallo kawai da leke ta kofofin da aka rufe nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya to da a gaida nasiru adamu kaya yanzu kuma sai wato rebecca samuel wacce ta kira ga shugabanni da su yi su ƙara ƙaimi wurin ceto 'yan matan chibok rebecca mahaifiyar ɗaya daga cikin 'yan matan da 'yan boko haram suka yi garkuwa da su ta bayyana haka ne a hira da ta yi da wakilin musali shehu a shaka. ko za ki gabatar da kanki sunan rebecca samuel menene sunan yarki ne sarah samuel ganin cewa ga yaran nan sun cika shekara uku da 'yan kungiyar boko haram suka sace su yaya kike ji ne a zuciyarki ina da nauyin zuciya domin shekara uku ba kwana uku ba ne kuma shekara uku ba sati uku ba ne shekara uku ba wata uku ba ne ina son cewa gwamnati su sake kara kokari ba mu yi tunanin zai kai mu har ga wannan lokaci ba muna so su sake kara kokari domin mu ga 'ya'yanmu sun taho mu yi murna tare duka na ji kin yi maganan cewa wasu ma daga cikin iyayen yaran nan sun rasu kaman guda nawa ne suka rasu sun kai goma sha tara ko takwas kuma duk kin ce yana duk sanadi wannan tunanin maganan waɗannan yara ne Yi duk sanadin ne to a ce yanzu ake ga shugaba muhammadu buhari kaman ko kuma shugaba muhammadu buhari yana sauraron ki yanzu Kuma wani irin kira zaki masa na so in ga masa cewa su ci gaba da yin kokari domin su riga sun yi alkawari da wannan boko haram muna tunanin ko a cikin kwana biyu uku ne za su aikata wannan ba mu ji komai ba muna so su kara kokari amma gashi na mu shekara uku da shike ba mu da karfi ba mu da komai su muna roƙon su su ci gaba da tunani akan idan nasu ne ba za su iya bacci ba sai hakuri su ci gaba da kokari to yanzu a ce yake tana sauraron ki me zaki ce mata ce ta ci gaba da yin addu'a mu ma muna addu'a domin su wata rana sai labari kina da kyakkyawan fatan cewa za ki haɗu da yarki wata rana sai zan haɗu da ita kamar yadda sauran mata sun haɗu da nasu haka za mu yi murna tare ku tausaya ku to a gaida shehu a shaka yanzu kuma lokaci ne da za a shakata da wannan faifai bisa inji. Mutuwa na da chico. Salamu alaikum maza da mata musulmai ku saulari wannan zantuttuka mai ban tausayi ran zan bar duniya bayan na rasu mata ta su da hawaye don ta masu. To madalla da fata an shakata da wannan faifai. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku hira da wakiliyanmu Madina Dauda ta yi da wato sakataren jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya na ƙasa da ake kira mai mai mala buni wanda ya bayyana irin nasarori da gwamnatin apc ta samu tun da ta kama ragaman mulki ga hirar tasu idan mutum a yanzu in ya fito ya ce ba abin da aka tsinana wannan yana ga ba ma wai yana so ya tozarta gwamnati ba ne ya ƙi yi wa kansa adalci ne kuma ba abu mai ciwo kamar mutum ya yi wa kansa ƙarya idan mutum yana yi wa kansa ƙarya ba ciwon da ya fi shi saboda za ka ma iya cewa hasada ne to ni a gani na maganan cin hanci da rashawa kuma kowa ya ga me ya faru da ma tsofin hafsoshin sojojin ƙasar nan wadda suka yi warwaso da dukiyan makaman nan kowa ya san abin da ya faru ko wannan ita ci karo na farko ko da ma alkalai aka kai su kotuna abubuwa da yanzu ko da wannan tsari na account guda wanda gwamnatin tarayya take aiwatarwa a halin yanzu ya mai da satan ma ba mai yiwuwa ba abu ne mai wuya dama ai a hana satan ya zamanto cewar ɗan najeriya zai iya ya je rintsa ba tare da yana tunanin ana satansa a wani wuri ba shi ma wani ci gaba ne ba ma a amso abin da aka satan ba a'a a taskace kuɗin a hana satan a tabbatar cewar ba wasu da yanzu haka sun haɗa kai suna zalunta satan kuɗin ƙasan a wani wuri tunda duk inda zai fito da hanyar fitan guda ne yanzu to duk ba za su ƙidaddugu ba ba za su ƙirgu ba abubuwa da aka yi idan na ce zan ƙidaya su na yi ƙarya ci gaba da aka samu ba kaɗan ba ne amma dukkan wannan koke-koke da kike faɗa wanda ake yi dole ne kaman abin da ake cewa ɗaure karyayye akwai ciwo wannan ƙasa ta karye ta fuskan tattalin arziki ta fuskan tsaro ta fuskan aikin yi da sauransu kuma dukkan wa'annan fa sun ta'allaka a kan tsaro ne da zaman lafiya domin dukkan abu na rayuwa na bil'adama da kika sani da dabbobi sai an samu zaman lafiya sannan wa'annan abubuwa suke biyowa baya yanzu ta fuskan in kika duba mai hana noma rashin tsaro mai hana karatu rashin tsaro mai hana kasuwanci rashin tsaro me ya hana mu'amala tsakanin mutane rashin tsoro bautan Allah ma kamar yadda na nuna miki maganar zuwa coci da masallaci kowa ya san irin akasi da aka samu a lokacin wancan gwamnati wanda yanzu mutane suna ibadan su. Bari mu ɗauka daga fannin cin hanci da rashawa. Duk wayannan bayanai da kai eh lalle an yi su amma ba a ɗauda kowa ba. Eto eh shi ai eh, wani in ka bar shi ma ai zai ce kama ana kama karya ne idan aka ce za a kama mutum za a kai shi kawai shikenan an ɗaure shi shikenan ya tafi kurkuku. Yanzu zaki ki ji an ce ana kama karya ko ba haka ba. Dole a bar kotuna su yi aikinsu. Kotuna kuma ba tursasa su za a yi akan aikinsu ba sun san aikinsu shi yasa ya tsarin mulki din ya ware eh, fannoni uku bangaren gudanarwa da bangaren dokoki da kuma na shari'a to wayannan bangarori guda uku kowane bangare da irin aikinsa ba kuma guda da zai je wa guda aikinsa kowa ya tsaya akan aikinsa ne ya yi aikinsa so bangaren zartarwa nasu su zartar da dukkan abin da ya kawo a na doka sannan kuma su wa'annan ɓangaren shari'a su kuma ga tsarin da suke na kotuna so dukkan abin nan da ba da wanda zai fita ya ce ba a gurfanar da su a gaban kuliya ba shine da amfanin abu ba wanda zai ce ba da an gurfanar ne da da da can ake watan da ake babakere a kan dukiyar al'umma wa kika ji aka kai aka gurbanar a gaban kuliya cewa wannan ga laifin da ya yi a ci kuɗi ko kuɗin makamu ko kuɗin wani abu to wannan duka bai kamata a manta da irin ci gaba da nasarori da wannan gwamnati ta yi ba kuma insha Allah wa'annan abubuwa so masu aka yi dama ita gyara ita ke da wuya kuma bayar da za ka yi ka yi gyara akan abin da ta ɗo shekara kusan goma sha shida ana cikin barna sakatare ka ce ba a yi noma ba saboda harkan tsaro kuma sai kuka rufe boda ko ina da ko ina kada a shigo da abinci mutane na kukan yunwa ina mafita eto eh kuma amma an yi noman ai wannan maganar noma da muhallin da na kawo maganar noma ciki magana ce akan rashin tsaro yanzu tsaro ce ta kawo al'umman najeriya da yawa manoma sun samu sun yi noma bana to wannan ba karamin ci gaba bane sannan kuma ƙasa kamar najeriya kowane ɗan najeriya mai son gaskiya ya san cewar ƙasa kamar najeriya ba ta da hujja ta ce ba za ta iya ciyar da kanta ba abin da ake so ƙasashen duniya su gani daga najeriya shine mu ciyar da kanmu kuma mu iya fitarwa waje mu samar da kudaden shiga to idan ba mu iya fitarwa waje saboda mu samo kudaden shiga ba wannan tun da zai ɗau lokaci me zai hana mu ciyar da kanmu to Dalla a gaida madina dauda da kuma sakataren jam'iyyar apc na ƙasa mai malabu ne kuka saurara da wannan tattaunawar waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma karfe uku kenan da minti 24 na dare a nan washington dc ga sharhin jaridun ƙasar kamaru za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar lebanon wacce ta ruwaito cewa jamhuriyar niger na shirin shimfiɗa bututun mai zuwa jamhuriyar benin dalili kenan da ministan man fetur rufu makwai gado ya ziyarci ƙasar ta benin a tsakiyar watan da muke ciki inda suka tantauna da hukumomin wannan ƙasa jaridar ta ce a can baya gwamnatin ta niger ta ƙudurta amfani da ƙasar kamaru domin shimfiɗa bututun da zai ba da damar fitar da manta zuwa gaɓar teku a shekarar 2016 kamar yadda 'yan kasar china suka nuna bukata sai dai matsalolin tsaron da ake fama da su a yau a yankin tafkin chadi da kuma yadda ake ganin aikin zai laƙume kuɗaɗe masu yawa sun kawo canjin al'amura mafari kenan da nishar ke ƙoƙarin karkata wannan aikin shimfiɗa bututu daga rijiyoyin agadem zuwa ƙasar benin in ji jaridar le republican na cewa Wasu manyan attajirai 'yan Najeriya masu shugabancin harkokin man fetur na fuskantar barazanar gurfana gaban kotunan kasashen Amurka, Turai har ma da Najeriya, saboda zargin su da hannu a wata ƙazamar harkar cin hanci. Kola Aluko da Olajide Omokore da ake yi wa kallon masu halitta kudaden haram sun sayar da mai na miliyan 1,500 na dala a dalilin kwangilar da suka samu a zamanin ministar mai ta najeriya dezani alison madukwe wacce suka ci hancinta da wani makeken gida da ke birnin london kamar yadda wata murya da aka naɗa ke nunin tsohuwar ministar tana gargaɗin waɗannan attajirai a wayar telefon su daina ɓata lokaci a duk sayayyar da suka sa gaba in ji jaridar wacce ke cewa yanzu haka an fara duba yiwuwar yiwa a Aluko kamuwar gidansa da ke birnin New York. Idan muka leƙa l'actualité, jaridar na cewa sabon shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya ɓaci baki ɗayan jama'ar Afirka waɗanda yake yi wa kallon masu yawan haihuwa rututu. Jaridar ta ce ƙasar Nijar na daga cikin ƙasashen da shugaban na Faransa ke yi wa gugar zana domin a wani jawabin da ya yi a kan maganar bunƙasar yawan jama'a cewa ya yi asara ce a yi ta kashe dubban miliyoyin euro a ƙasashen da kowace mace ke haihuwar aƙalla 'ya'ya takwas jariyar ta ce ba abin mamaki ba ne idan aka ji shugaban ƙasar da dokokinta suka aminta namiji ya auri namiji mace ta auri 'yar uwarta mace yana ɗaukar haihuwa tamkar ƙauyanci sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger to jama'a da fatan za a mana afuwa wato shirhin jaridun jamhuriyar niger ne ba kamar kamar yadda na faɗa da farko ba yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana Assalamu alaikum da farko suna na Aminu Mishayi na garin garbacce da karamar kuma ta Balija ta Rabatarayen Najeriya. hakika tamar gwamnonin a.c.c da shugaban jam'iyya da ma wasu kusoshi da gwamnatin tarayyar najeriya ziyarar da suka kai wa buhari a birnin london hakika ziyara ce wanda ta kawo farin ciki ga al'umman najeriya kuma muna fatan allah ya sa buhari ya dawo cikin wannan kwanaki kamar yadda aka yi bayani ya kuma samu cikakken lafiya da zai dawo ya kama mulki da fatan Allah Ubangiji ya kawo mana karshen dukkanin rigingimur da yasashen hankula da suke fa'addaban kasar mu Najeriya baki ɗaya. Na gode mai magana Aminu mai shayi na garin garbace da karamar kuma ta Balija tara ba tare Najeriya biya Amurka sai anjima. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA mai magana Sufiyanu Gumal Zangon Daura. Da Allah ina so in yi amfani da wannan dama domin in yi kira ga hukumar in yi kira ga kungiyar nut ta kungiyar malamai na firamare da ke nan jihar kaduna, a kan zaɓuɓɓukan da za ta yi na kungiyar malamai nut a nan gaba kaɗan wanda yake a nan hukumar ilimi ta ƙaramar hukumar zango an samu abubuwa na badakala wanda yake nuna alamun cewar akwai magudi a cikin wannan al'amari don haka ya kamata uwar kungiya ta jiha shiga cikin wannan al'amarin domin kada ya kawo fitina a cikin wannan zaɓe. Assalamu alaikum muryar Amurka mai magana Hamidu Kadan Labo, kwamin gudumar ya jihar Bisawa Jamhuriyar Nijar. Ina ma fatan alkhairi duk da manoman kasar Nijar. Allah ya saukar mana da mana mai albarka. Kuma Allah ya ba mu lafiya da zaman lahiya ta samu Nijar. Kuma Allah ta kawo mana kwanciyar hankali da wadata ta samun Nijar. Amin sun ma'amin na To ba za mu samu daman kawo muku labarai a takaice ba kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shirye na wannan lokaci sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da sauran shirye-shiryenmu. mu. a madadin mahmud lalo da wanda ya shirya ya bada umarni wato solomon abu da kuma injiniyan mu ta wannan hantsi wato hadiya zainab baba ya kuma ke sallama a huta lafiya